ba tun yau bane da ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke kiran da bincike lafiyar kwakwalwa wasu jami'an tsaro a Najeriya sakamakon wuce gona da iri da kuma zargin harbi ba bisa ka'ida ba. To sai dai kuma don magance wannan matsala tare ma da tantance jami'anta kan wannan batu ya sa rundunar tsaron farin ta civil defense guda da wani jarrabawa da ya shafi tunani da kuma kwakwalwar ta Ali Abari Feka na cikin jami'an sashen binciken kwakwaf na rundunar da aka turo jihar Adamawa. ya ko bai na muhimmancin wannan gwajin kwakwalwan. Wato abin da ya kasa shi kwamandan janar ya bada umarni a shirya wannan abu don abubuwan da ya faru a baya da wasu daga cikin ma'aikatan mu kamar abin da ya faru a Gombe abin da ya faru a Lagos abin da ya faru a Port Harcourt wani daga cikin ma'aikatan mu yace zai kashe mutum ya je ya kashe mutum din kuma Ya ga ba kima ganin shi wani abu ba so daga baya hankalin manya-manyan kasan ya dawo kan shi ne yasa wannan da umarni a je a gwada hankalin mutane shi sa aka yi wannan Shi ko kwamandan rundunar ajiyar Adama Nuruddin Abdullahi karin haske yi ma da cewa zai taimaka sosai ma kuma ba nan gurin ba ma mu kanmu nan domin mu ƙara haɓaka aikin mu mu ƙara sanin irin mutanen da za mu yi amfani da su shi ya sanya ake yin irin wannan don saboda kada a dinga samun kuskure ah, a cikin ayyukan wasu na ganin wani bayar na saba da irin a yadda wasu jami'an ku suke rike bin daga kamar abin da ya faru a Gombe inda wani tsatsai ya faru da sansu wannan na cikin dabarun wannan jarabawa to shi wannan tsotsayi an ce in yan ce tsotsayi yana iya zuwa ga kowa ba wai lalle sai jami'an mu ba kowa wanda yake abin da inda tsotsayi ne yana iya wataƙila ko akwai rashin kwarewa wajen rike bindiga da sanansu a ba maganar rashin kwarewa yayin da a jihar adama ake wannan jarabawa ga jami'an tsaron a makwabciyar ta ko jihar taraba dubin wasu masu garkuwa da jama'a ne ya cika bayan da suka sace wani ɗan kasuwa a garin Ibi. Bin da yake faruwa shine akwai wani alhaji ana kyan alhaji Hamisu Balakimu. Shine yanzu yanzu nan kina ba suka dauke shi a kwamfuta bot. Suna shigo da wuta ne kawai suka suka dauke shi suka fita da shi kenan daidai iyakan Ibi daukari sojoji suka aka ma sojoji suka fito kenan suka sai da su aka yi dauki ba da sojoji zuwa ma ɗaya na da rai an an kada shi an ya samu rauni ai an samu an kama su dusu shiga daji ma kashe uku ɗaya yanzu an rufe shakafa yanzu ga su ga su an shiga su wajen soja soja soja kam ya mako da zuwa lokacin nake haɗa hancin wannan rahoto cikin dare kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba DSP David Misal ya ce ko zai kira ni to amma ko shiru kake ji Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fasa to mu